والصلاة والسلام على أشرف النبيين وإمام المرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين أما بعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته dukkan godiya ta tabbata ga Allah subhanahu wa ta'ala wanda ya nuna mana wannan lokaci wannan garji na azhar ko kuma garji na juma'a mai tarin albarka na 24 ga watan safar a wannan shekara ta 1435 kuma daidai da 27 ga watan 12 a shekara ta 2013 miladiya a wannan darji na azahar a jerin gwanon wannan daura da ake gabatarwa a wannan masallaci na ma'akil bin yasar da ke nan cikin garin mina za mu tashi a inda muka tsaya a darasin da ya gabata a cikin wannan littafi na at-tafsiratu fi ulumin qur'an wani albishir ga sauran 'yan uwa baki daya waɗannan karatuttuka da ake yi da waɗanda suka gabata baya za a same su a shafin intanet a shafin youtube na mambar musulunci da izinin allah maɗaukin sarki an zuzzaba wasu wasu kuma suna kan hanya shafin mambar musulunci za ka iya shiga ta google ko kuma ka shiga ta youtube din idan bangaren hoto kake bukata an kuma ta bangaren shafin mumbarin musulunci ne na rubutu da sauransu za ka iya shiga ta google mumbarin musulunci shikenan sai kai ka inda za ka je da izinin allah wakil sarki malam ya zayyano mana yadda al'amari ya kasance na hada alkur'ani a zamanin sayyidina usman allah maɗaukin sarki ya kara mashi daraja da yadda huzaifatu bin yaman ya samu na usman ya ce mashi lalle ilalla abin da ya gani a yaƙi da aka je yi na armenia da azerbaijan lalle ya ta mai da hankali cewar don ya haɗa mutane da suka fito daga wurare daban-daban akwai wanda suka fito daga iraq akwai wanda suka fito daga sham akwai wanda suka fito daga wurare daban-daban wanda yake malaman da suke karatun ƙur'ani a wurinsu yadda suka karanta da su da bambance-bambancen da aka samu da yadda aka ta da jijiyar wuya lalle abin ya bashi tsoro saboda haka yake ganin Usman bin Affan ya tahi tsaye e wani abin da zai kawo ƙarshen wannan fitina Usman bin Affan ya tattara sahabbai domin a ga yadda za a kullo ma wannan abu da ya kunno kai da shi da sahabbai suka yi a akan cewar a ɗauko wannan kwafi guda da sayyidina abubakar ya rubuta a ɗauko shi a sake kwafarsa a aika shi zuwa ga birane ya zama na shi ne ƙur'ani wanda za a karanta saboda me saboda lokacin da aka rubuta sai da aka tantance ba a sanya a tafsiriya ba ko bayaniya ba a sanya kaza ba sai da aka tabbatar da abin da yake ƙur'ani ne saɓanin waɗanda mutane suka rubuta suka tafi da shi gidansu wani a gefe ya ɗan rubuta bayani wani kuma ya je yana ta karanta ayar da tuni an riga an soke karatunta kamar yadda bayani ya gabata akan naskhu tilawati wal hukumi ma'an ko kuma naskhu tilawati hukumi a darasin da ya gabata to lokacin da Usman af'an ya gamsu sai zai zartar da wannan shawara wannan kuduri da aka cimma matsaya kuna ji da kyau ko wanda za a yi ta aiki na rubuta ƙur'ani aiki mai girman gaske shi ne za mu tashi akan wannan ƙara hafifahullah sun mashara usmanu fi tafizi ma ajimu alai wa na daba lilkiyami bi hadhihi muhimmati khatira arba'ata min ajilla sahaba wa siqatul hufaf hum sun mashara usman sai usman ya fara fi tafizi ma ajimu alai ya yi fara shirye-shiryen zartar da abin da suka yi ijima'i a kai abin da aka yi ijima'i na a kwafa wannan ƙur'ani da sai na abubakar ya rubuta wa da lil qiyam bi hadhihi umma sai ya kira yayi kira ga waɗanda za su tsaya su fuskanci wannan al'amari muhimma mai girman gaske alhatsira wanda ke cikin hatsari ya kiraye arba'ata min ajin ajilla sahaba mutane hudu daga cikin manya-manyan sahabbai su Uthman bin Affan ya kira domin su jagoranci wannan karatu wannan aiki wathiqatul huffaz kuma mahaddata qur'ani ne da ake da sika a kansu ake da tabbas a kansu hum waɗannan mutane hudu su ne zaid bin thabit wa huwa alladhi ikhtarahu abu bakr li jam'il qur'an zaid bin zaid bin thabit karga manta zaid bin thabit shi abubakar siddiq ya dauka domin wanda zai hada ƙur'ani a zamaninsa to da aikin ƙur'anin ya taso sai aka ɗauko shi ya zama kuma shine gaba-gaba a ciki shine ciyaman ɗin kwamitin da zai rubuta ƙur'ani din to kun ga kenan tunda yana da experience sosai akan abin da ya gabata aikin zai zo da sauki zaid bin sabit babban sahabi ne shine zaid bin sabit bin dhahak al-ansari al-khazraji ahadu kutabil wahai wahyi ɗaya daga cikin waɗanda suka rubuta wahayi waɗanda ake rubuta ake suke kididdigaggu ana ruwaitowa manzo Allah sallama ya ce afradukum zaid wanda ya fi ku lakanta ilimin gado shine zaid bin sabit ilman bi anna al-ilma khairu ma sa'i wa awla malahu al-awd abdu du'i wa anna hadha ilma khussa la mahala bima abahu khatamu risala min fadlihi munabbihan afradukum zaidun yawa afradukum zaidun wa nahika kabiya fa kana aula bittiba'i tabi'i la siyama wa qad hawa shafi'i in ji al-imam ar-rahibi a cikin manzumarsa ta raban gado wa abdullahi ibn zubair da abdullahi ibn zubair wanda ake kira shi hawari rasulullahi sallallahu alaihi wasallam wa sa'id ibn al-as da sa'id bin al-as wa abdurrahman ibn al-harith bin hisham da abdurrahman dan haris da Hisha waɗannan su ne mutane guda wa haula waɗannan mutane uku min ƙuraishin suna cikin ƙuraishawa da abdullahi bin zubair da sa'id bin as da abdurrahman bin haris duk waɗannan tsantsagorin ƙuraishawa ne wa amma zaid amma zaid bin sabit faminal ansar to shi yana cikin mutanen madina yana cikin ansarawa ne wa arsala uthmanu ila hafsata radiyallahu anhuma an arsili ilaina bi sofi lati indak fa arsalatha ilaihim fa akhadhu fi naskhiha wa arsala uthmanu ila hafsa sai usman ibn affan ya aika zuwa ga sayyida hafsa an arsili ilaina bi suhuf abinda sakon ya kunsa shine ki aiko mana da waɗannan takardu allati indaki waɗanda suke a wurinki da aka rubuta ƙur'ani a wurinsu fa ha sai ta aiko su ilaihim zuwa gare su fa aka zufi naskiya sai suka fara kwafar waɗannan takardu ɗin. ana fatan ko gane da kyau sai zai bin sabit da waɗannan mutane guda uku suka zama hudu kenan duka su aka yadda su za su jagoranci kwafar wannan ƙur'ani da abubakar siddiq ya rubuta zuwa ga sabon ƙur'ani da za a dinga buga kaga ba wai a ga mai ne a yi naskin shi ai abin nan nashi don photocopy watakila tawada ba wai a lokacin akwai ba ne a'a amma tawada ta kan diga in tawada ta daga kuma sai ta alamta ba'un ko ko nunun ko kafin ko wani abu dai sauraka kuma ba a gaji waɗannan su aka sa aka ɗora masu aikin sakwafo wannan ƙwarhani wata a ba da riwaya ki an lallaje na nudi buli na sukin masahif na al'ansar min al ba da riwaya ya zo daga cikin wasu riwayoyi da aka tara an lallaje na nudi buli masahif waɗanda aka kira domin su waɗannan ƙwarhani ɗin isa na ashara rajula mutane goma sha biyu ne daga cikin mutanen madina da mutanen makka da waɗanda suka yi hijira a malin ya ce a duba littafin al'itikan na duba al'itikan fi ulumin qur'an domin ga cikon sauran don mu haɗa su a samu fa'idar ba sami jin cikon su ba amma dai mai abdurrahman sayuti ya hikaito wannan ruwayar cewar mutane goma sha biyu ne ina fatan mun gano wannan da ke ko zai zama sha biyu ne amma dai waɗannan su ne wanda sunansu ya fufuce a ciki tunda ya ga shugaba da sakatare da sauran za ga sunansu a kowane kwamiti ya fi bayyana sai ya kamar ma ana cewa kwamitin wani ina fatan kun gane wani ke alhali kuma yana da mambobi da dama Alman المنهج الذي اتبعه عثمان fi kitabatul المصاحف tsarin da usman bin afan ya bi domin rubuta wannan yanzu mun san 'yan kwamiti din mun san shugaba shi shine zai bani sabit mun san mataimaka da suke tare da shi to wani tsari aka bi wurin wannan aiki ƙara hafi fahimma kanan nasu hadi na bi ishirafi da khalifati usmana radiyallahu an ƙara rahimahullah kanan nasu hadi na masahibi waɗannan takardu na alƙur'ani ya kasance ne bi ishirafi da khalifati usmana radiyallahu an da kulawar usman ibn affan shine ishraf ɗinsa shine supervisor na ƙarshe shi khalifa shine na ƙarshe yana da sa idansa <coughs> duk abin da aka yi aka yi sai an kawo gare shi ina ba ta mun fahimci wannan da kyau ko ma'ana ya sa kwamiti amma shi ke sa ido akan tafiyar da al'amura ɗin isa ya ce bi sharafin da khalifati uthman radiyallahu an wa alami sahabati min al-muhajirin wal ansar da fitattun sahabbai daga cikin almuhajirun waɗanda suka hijira wal ansar da mutanen madina wa kanu la yaktabuna fi hadhihi al-masahif shay'an illa ba'da an yu'rada ala ala sahabati jami'a bai yatahaqqaquna annahu qur'an wa annahu lam tunsakh tilawatu wa annahu istaqarra fi al-ardati al-akhirah falam yaktubu ma nusikhat tilawatu ولا ما لم يكن في الأرضة الأخيرة ولا ما كانت روايته أحدا وما ليس بقرآن sun kasance كما سنكسنشي لا يكتبون في هذه المصاحف شيئا ba su rubuta komai a waɗannan kwafe-kwafe da aka ce su yi kuna ji da kyau ko ba wai kai tsaye da sun ɗauko daga wannan ayar za su kwafe su sa wannan bane a'a illa ba'ada an yi uradu ala sahaba sai an bujiro da ayar ko da surar ga sahabbai jami'an baki ɗayansu su tabbatar da ita kowanne kuma daman ya haddace cikin wanda suka haddace wanda kuma yana da ita a rubuce a wurinsa waya ta na annahu ƙor'an su tabbatar ƙur'ani ne babu tsirki babu ƙari babu riki saboda haka akan wannan bin diddigi da bin ƙwaƙwafi sai ya zamana wa annahu kuma lamtun tun tilawatuhu ba a share karatun ba kamar yadda muke bayani jiya duk ayar da aka share karatunta sawa'un hukuncin tananan nan sawa'un shi ma hukuncin an share ba a rubuta shi a cikin ƙura'ani ba wannan baya hana wani ya rubuta a da bai san kuma an share ba kun gane wannan da ke ko sai ya dinga karanta ta a matsayin ƙura'ani kuma yadda muka karanta a hadisin aisha radiyallahu anha da hadisin umar ibn khattab da ubay bin ka'ab alhalin kuma an riga an karatun wa annahu istaqarra fil arqati al akhira kuma wannan ya tabbata an karanta shi a biya qur'ani na karshe da malaika jibril iwa manzon Allah sallallahu alaihi wasallam in kullura ana yawan maimaita wannan al arqati al akhira biya qur'ani na karshe domin a shi ne aka tabbatar da cikar ƙur'ani ɗin takan yi a da a wasu abubuwan amma a wannan biyawa ta ƙarshe da mala'ika jibril iwa manzan allah sallallahu ta'ala alaihi wasallama a wannan an tabbatar da waɗansu ayoyin an share su dan allah ta'ala ce sani ƙur'uka falatansa illa masha allah sai abin da allah ya gada saura ka sai ka ga jiya an karanta aya amma mai kwata-kwata ba a ji ta ba wannan ba wai yana nuna an rage ƙur'ani ba ne kamar yadda magabta makiya addinin musulunci suke fakewa da irin wannan ɗabi'a a'a mu lura kamar yadda muka sha maimaitawa kowanne sahabi akwai allon shi akwai littafinsa da yake kufar ayoyinsa kuma ko yanzu nan da muke da karatu da waɗanda suke sauraron mu a kafafen zamani za ga kowanne da abin da yake rubutawa kuna jira da kyau ko ta yadda inda wani zai zo ya ɗauki littafin kai karanta da ba kai ba sai ya kamar wannan ciko ne na littafin wani kuma ya binci a wannan ba ciko ba ne ta aliki ne ke kai haka ne ko ba haka bane saboda haka sai ya zama na an fayyace wanne ne ƙur'ani wanne ne wani ya rubuta domin aliki a kai ma'ana ƙarin bayani falam yaktubu ma nusikha wato. saboda haka ba su rubuta duk abin da aka share karatunsa ba wala ma lam yakun fil ardatil akhira hakan nan ba su rubuta duk abin da ba a karanta shi ba a karantawa ta karshe da mala'ika jibril yayi wa manzon Allah sallallahu alaihi wasallam shine wala ma lam yakun fil ardatil akhira hakan nan ba a rubuta duk abin da ba mala'ika jibril bai karanta wa manzon Allah shi ba a karanta qur'ani na karshe da malaika jibrilu yawa manzon Allah sallallahu alaihi wasallam wala ma kanat riwayatuhu ahadan hakan nan gobe a rubuta duk abin da yake riwayas ahad bace ku ne ba mutawatir bane wala ma laysa bil qur'an hakan nan ba a rubuta duk abin da ba qur'ani ba kamar ya abin kuma da ba qur'ani ba kallazi kana yaktubuhu ba'adu sahaba kamar dai wannan abin da wasu daga cikin sahabbai suka kasance suna rubutawa fi masahifihim al-khassa bihim al-takardunsu al-littafansu nasu na karan kansu min sharhin li ma'ana na sharhin ma'ana ku gane ko na sharhin ma'ana kamar yadda na karanta na abdullahi bin mas'ud wa in kana rajulun yurathu kalalatan aw imra'atun wa lahu akhun aw ukhtun min ummi kaga min ummin abdullahi bin mas'ud yana ya rubuta wannan dan ya fahimci cewa wannan ana magana ikhwa ne li um ba ikhwa ne ashiqa ba dai kenan haka nan maza ka dinga karantawa kaji ana cewa manzon Allah sallallahu ta'ala alaihi wasallam ya karanta wa kana wara'ahum malikun ya'khudhu kulla safinatin salihatin ghasba da qarin salihah amma kuma yanzu babu kaga arma sai idar ko wa kana wara'ahum malikun ya akhudhu kulla safinatin salihatin ghasba zaki mamaki kuma ka karanta wannan a cikin qira'atun nabi sallallahu alaihi wasallama ko gana da hadisin cikin bukhari ko gana ta cikin muslim annabi sallallahu ya kasance yana karanta haka kuma ga sha qur'ani babu saboda ne in an tambaye ka abu na farko amsa ta farko saboda mala'ika jibrilu bai maimaita wa manzan Allah sallallahu alaihi wasallam wannan kalmar a biya qur'ani na ƙarshe ba kun gano wannan ba kai musu an saukar da ita ba ba kai musu manzan Allah ya karanta ta ba kai musu bata bukhari ko bata muslim ba amma dai a biya qur'ani na ƙarshe da mala'ika jibrilu yau manzan Allah sallama babu ita a ciki to za ka ga irin waɗannan da dama laysa alaykum junahun an tabtagu fadlan min rabbikum laysa alaykum wa an tabtagu fadlan fi mawasim alhajj min rabbikum haka za ga an karanta abdullahi ibn abbas ya karanta a ce ai abdullahi ibn abbas ya karanta wa fi mawasim alhajj sai sun cire fi mawasim alhajj a'a ko dai wannan abin da abdullahi ya karanta ya zama ɗayan abubuwa guda haka abu na farko ko dai abdullahi ɗan abbas ya rubuta ne don karan kansa dan ya fahimci ayar tana magana ne ga dukkan mahajjati ya samu yana aikin hajji ya yi sana'arsa ka samu kana aikin hajji kuma ka yi dako ga kai ihrami kuma kana dako to amma sai ayar sai ya rubuta fi mawasimul hajji a gefe saboda ka sai a ce ai a kwabin a takaddun a qur'ani da ke wani abdullahi bin abbas akwai muhasim hajj ɗaya kenan na biyu kaga ya zama kira'a ce tafsiriya ya kara ne don bayani ɗaya kenan ko kuma ya zama na a a daɗin an saukar da ita amma a biya qur'ani na ƙarshe da manzo Allah sallama malaika jibril imai ba a maimaita da ita ba kuna ji da kyau ko kawo kowane ɗaya daga cikin su amsa ce mai zaman kanta balle su haɗu guda biyu din saboda waɗannan al'amura kusan duk abin da zaka ji an faɗa an ce ai gashi ai gashi yana komawa ga ɗayan waɗannan al'amuran da ake ambata ko dai ya zama na eh daɗin an saukar da shi amma kuma an shafe shi an shafe tilawar kuna ji da kyau ko ɗaya kenan an shafe tilawar ɗaya na biyu malaka jibrilu bai maimaita wa manzo Allah sallallahu ta'ala alaihi sallama, wannan ba a biya qur'ani na ƙarshe na uku ko kuma a'a shi sahabin ya rubuta ne a gefe domin sharhin wata kalma ɗaya daga cikin waɗannan abubuwa uku za su iya kasancewa eh. yake cewa takan yi abin da mabiya addinin shi'a suke cewa na an jirkita ƙwar'ani ka je yana yawo da wata 'yar da a arjihu ya ce maka ga hadisin yana cikin bukhari ai annabi sallama ya karanta wa kana wara'ahum malikun ya akhudhu kulla safinatin salihatin ghasba an ce muku an jige su qur'ani ku ce ba jirkita ba daman na ce maku mabiya magabta addinin musulunci ba irin hanyar da ba sa bi domin su ga sun rikita addinin nan kuma wai aballahu illa an yutima nurahu walau karihal kafirun za ga yahudawa suna yi mabiya addinin shi'a suna yi kiristoci suna yi kowa yana yi amma kaga a waɗannan bayanan da suka gabata ba ka da wani shakku ko wani kura ko wani abu akan waɗannan shibohi ɗin kamar yadda mala ya ce kallaji kana ya tubu ba'adu sahabati fi masahifihim himil khasa bihim a takardunsu nasu kuna shi da kyau ko takan yi shi baya cikin kutabul wahayi da annabi tsira da amincin Allah su tabbata a gare shi ya naɗa shi cikin waɗanda suke rubuta mai wahayi saboda haka idan aya ta sauka shi yana rubutawa ne dan kansa har yanzu wannan littafin ya zama nashi ne na karan kansa to a gefe sai ya dan rubuta fa'ida ya dan rubuta sharhin kalma ya rubuta kaza ya rubuta kaza au bayani li nasikhin ko kuma ya rubuta wani bayani da ke kunshe da cewar wannan ayar nasikh ta share aw mansukhin ko wannan sha'ar an share ta aw nahwi zalika ko mata haka saboda wannan jumla da malam imana ta kakkaba dukkan wata shubha da wani fitinanne zai kawo domin kiyayya ga addinin musulunci kiyayya ga littafin Allah littafin alkur'ani mai girma Allah ka tsare mu su qala rahimahullah wa qad ru'iya fi kitabati hadhihi al-masahif an takuna mutafawitatan mutafawitatan fil wal ithbat والنقص والزيادة وغير ذلك لأنه قصد اشتمالها على الأحرف السبعة التي نزل عليها القرآن الكريم وجئلت خالية من من النقط والشكل تحقيقا لهذا الغرض أيضا فالكلمات التي اشتملت على أكثر من قراءة على أكثر من قراءة على وقد روعي حقيقة اللورة في كتابة هذه المصاحف a wurin rubuta waɗannan takardu na ƙur'ani an lura sosai waɗannan takardu wannan kwafin da usman bin Affan yake jagoranta ya sanya zai bin ya jagoranci kwamitin shi kuma yake supervising din shi yake sa ido a kai an lura sosai an ta kuna mutafawitatan ta zama na tasha bamban takaddun sun sha bamban fil hafi wurin sharewa wal isbat da tabbatarwa kamar ya kamar sharewa da tabbatarwa a share wata kalmar a tabbatar da wata kalmar wannan yare ne na ulumul qur'an da Allah ta'ala ya ce ujibu da'watu da'i iza da'an iza da'an amma wannan wace nunin ce nunin kaya ce iza da'ani iza ke kenan akwai kira biyu akwai da yake karanta iza da'ani to amma ba a sa ya'un ba to da ba a sa ya'un ba sai ya sa zawaidi shi ya kira ya zawaidi kun gane ko ya wacce aka kara ita ce zawaidi ai za'id kenan shine imamu shatibi ya ce wa dunaka ya atin تسمى زوائد لأن كنا خط المصايف معزلة وتثبت في الحالين تر اللوامع أنا فاتا مو فهمت وانا دكيوكو آه وإذا سألك عبادي أني فإني قريب أجيب دعوة الداعي كذا دعوة الداعي da'i ismul fa'il na da'a ya da'u adda'i to akwai wanda yake karantawa adda'i ujibu da'awata da'i kuna shi da kyau ko akwai kuma wanda yake yana karanta ujibu da'awata da'i kaga wanda ya karanta ujibu da'awata da'i yayi madda bai madda ba wanda ya karanta ujibu da'awata da'i yayi madda eh to yanzu ya za a yi abin ya dauki fuska guda biyu kuna ji da kyau ko sai aka sake ainun din haka Za ka duba ainun din ba hada shi da ya'un ba sai aka saki ainihin din ya zama kawai an baki ne gashi wanda ya karanta ujibu da'awata da'i babu bukatar ya sa da haka wanda ya karanta ujibu da'awata da'i sai ya sa zawaidi ba shi kenan ba shi ya sa ya ce za mu jami magana akan wannan kullum da ke ko wasu wadda ya gargaba ni karatun gobe wuce ka izinin Allah yawwa eh kace menene shine ma'anar fil wurin sharewa kaga an share ya'un din wal isbat an tabbatar wani ya karanta da tabbatarwa wani ya karanta da sharewa wa naqsi da ragewa wa ziyada da karawa kaga wanda ya sa kamar kace ya kara haka dai waɗannan babi ne mai zaman kanshi a babu rasmu a babu rasm kuna ji da ke ko babu rubutu wato al'amuran rubutun qur'ani in ka tsaya ka duba sosai al'amari ne mai ban al'ajabi ya ke rubuta kala wa iz qala rabbuka lil mala'ikati inni ja'ilun fil ardi khalifa ya ke rubuta ta ku faɗa mu ƙafun eh? alfun lamu ƙala awalau ji'tukum ya ga rubuta ƙafun da lamu shi sai imamu shatubi ya ce wa kul qala an kuf'in wa kul qala an kuf'in qala ta kul ita wannan qala din tana da qira'a guda biyu akwai wanda ya karanta da kala akwai wanda ya karanta da kul akwai wanda yake karanta kala awala wuce ituku akwai kuma wanda yake karanta kul awala wuce ituku kira no kenan biyu sai aka rubuta shi da kafin da ramu wanda ya karanta ƙala sai ya sa aluja kun fahimci wannan da kyau ko to zan ba ku aiki wannan ƙala ɗin yanzu na faɗa muku wuri ɗaya akwai sauran wuraren a ƙur'ani dudu ba su kai goma ba ina sanar cin ce muku su kai goma ba ka ci wannan da kyau ko yawwa shi in ba in ba in sake baku wani harjin kudin don kyale ku haka babu irin shi a fatiya so ba sai ka ta fatiya ba daga bakara har zuwa nasi za ka samu shauran a ciki insha Allah ta'ala a gobe za mu yi waɗannan bayanan da izinin Allah wa ghairu zalik da wani hata haka li'annahu qusida ishtimalu a alal ahruf as-sab'a abinda ake nufi waɗannan qur'anan da za a rubuta ana buƙatar su ɗauki kira'o'i guda bakwai kuna ji da kyau ko ana so su ɗauki haka su ɗauki fuskar kira'o'i guda bakwai allati nazala alaiha al-qur'an al-karim allati nazala alaiha ƙur'an quran al-karim wanda yake akan su qur'ani ya sauka wa ju'ilat khaliyatan min an-nuqat kuma an sanya ta kwata-kwata ba su da dugu gaba ɗaya takardun nan babu ɗugu babu ɗugon fa babu na kafin babu na duk wani abin da yake amsa sunan ɗugu babu shi washakal kuma babu wasali ta haƙiƙan lihazar garo domin a tabbatar da wannan shi yasa a babin rubutun ƙur'ani mai girma akwai abin da ake kira ar-rasmu akwai abin da ake kira ad da izinin Allah ta'ala za mu tsokaci a kansu a darasin gobe ta haƙiƙa تحقيقا لهذا الغرض ايضا domin tabbatar da waɗannan manufofin da manufofin fal kalimatu allati ishtamalat ala akthar min qira'a da kalmar da kuma kalmar da ta kunshi sama da qira'a guda ɗaya, akwai kalma ɗaya da ta kunshi sama da qira'a guda ɗaya kamar wata kalma kamar qala awla wajitukum tana da qira'a sama da ɗaya tana da kirar ƙara awalau ji'tukum tana da kirar qul awalau ji'tukum wa khuluha min cire dukwan nan da ake mata wa shakal da cire wasali da aka yi yaj'aluha muhtamilatan limashtamalat alai zai zai mana tana ta dauki abubuwan da ta kunsa min qira'atin katabuha na kirawoyi da suka rubuta bi rasmin wahidin da rubutu daya an rubuta da rubutu daya amma yana daukan kira'o'i da dama kamar da aka rubuta qala qafun da lamun kai kake ganin qafun ba a lokacin karan famun din ne kawai babu ya'ya biyu a sama shi yasa wurin rubutun qur'ani shi ma akwai mazhabobi guda biyu akwai mazhaban maghariba akwai na masharika mazhaban maghariba su ne wanda suke da dogon fa'un a ƙasa ƙai abin nan ƙafun ƙaunatai guda ɗaya a sama wana ji da kyau ko rubutun masharika su suke da kafin guda biyu a sama fa'un guda ɗaya a sama so da karka ce ai wannan rubutun warshu ne a'a ka intibahi ba a cewa rubutun warshu sai dai a ce rubutun masharika ko rubutun maghariba an ce masharika mutanen gabashin duniya maghariba mutanen yammacin duniya shi ma rubutu ne da ake zaman kansa saboda haka idan an tashi rubuta idan lamalu yana da tashi lamalu lam alif idan yana da tashi ba haka yake ba to idan aka ce ka rubuta la'antum ashaddu rahbatan fi sudurihim min Allah la'antu. to ana zaka sanya wannan ga lamun ga hamza a haka a ina zaka sa akan wannan ne lamun ko wannan ne kuna ji da kyau to kafin gobe aiki na biyu ka je ka duba ƙur'anin da ka karanta ko kai wannan da kyau ko da kuma ƙur'anin da kake kiran shi da mai ruwayewar shi rubutun ba ka ga ya aka rubuta su fi jami'il masahibi a dukkanin takardu wa zalika hau qawlihi ta'ala misalin fadin Allah madaukakin sarki da yace ku lura ku gafa nan fata bayyana fata bayyanu ga fa'un mun daga fa'un mun ga dugo dugo dugo kara kara na daya na ta'un in akan wannan ga karanta dugo dugo dai guda hudu daya biyu uku hudu to haka ana akwai kira guda biyu akwai kira'ar akwai eh me babu fata babu babu dugo ne ai dan babu dugo ne kaga wurin akwai kira guda biyu akwai fata bayyano ya yi hallazi na amanu in ja kun fasi kun bi na ba'in fata bayyano akwai kuma fata sabbatu wa fiha wa tatal fatahi kul fata sabbatu min sabti wal ghairul bayana tabaddala in ji imamu shafi'i rahimahullah yace wa fiha a cikin suratul nisa'i wa tatal fatahi da surar take kasan suratul fatahi wata sura kenan aga wa fiha a cikin suratul suratul abin nan suratul nisa fadin Allah ta'ala da yake cewa idza darabtum fi sabilillahi fatabayyanu ko fatathabbatu idza darabtum fi sabilillahi fatathabbatu ko bayyanu wani akwai kira guda biyu imam shatibi ya ce wa fiha a suratul nisa'i wa tatal fatahi da surar da ke ƙasa da surar yi fatihi suratul hujurat wal fata sabbatu ka ce fata sabbatu min sabti wal ghairu al bayana ma'ana fata bayyanu kenan kun lura da ke ko idza darabtum fi sabilillahi fata bayyanu in ta kun fasiqun bi naba'in fata bayyanu idza darabtum fi sabilillahi fata sabbatu in ta kun fasiqun bi naba'in fata sabbatu yanzu ka ga a rubutun da aka yi ba sa dugon komai ba sai da dauki kirawoyin guda biyu wanda ya karanta fata bayyanu da fata sabbatu ɗaya kenan yanzu a wannan mun samu kira guda nawa guda biyu ku lura in kana rubutawa da rubutun masharika sai ka sa ɗugon fa a sama in kana rubutu da rubutun maghariba sai ka sa ɗugon fa a ƙasa kun bayyance wannan da ke ko da izinin Allah madaukin sarki darasin gobe za mu tattauna waɗannan masayin tun tunda darasin gobe shine na jajiberin rufe daura ɗin da faɗin Allah ta'ala da ya ce wa sun thumma naksuha halahama kun gane ko aukar lati maru ala qaryatin wa hiya khawiyatun ala urushiha qala anna yuhyi Allah ba'da ta fa amatu Allah ma ta'amin thumma ba'atha qala kam labitha qala labitha yawman aw kala qala labisa labitha ta amin fanzur ila ko shara bi kalmatin tansunna wanzur ila kaifa nunshizuha na naksuha alhama kaifa zuha ko kaifa ruha shi sa imamu shatibi yace wa zuha zakin wa nunshizuha zakin wa birra'i ghayruhum yace zuha da zayun zakin zalun a yaren imamu shatibi shine alarramun kufa duka da ibn amir ma'ana alarramun kufa guda uku da abdullahi bin amir ashami sun karanta wa zuha wa birra'i ghairuhum sauran kuma da ra'un nunshiruha to haga babu dugo na nunu babu dugo na shinin babu dugo na zayin ko na ra'un wanda ya karanta zuha sai sa dugo wanda ya karanta nunshiruha sai ya bari saboda haka kwabin da aka yi ya dauki kira'o'in diga guda biyu ina fata mun fahimci wannan da kyau ko na gaya muku jiya na ga wani kwafi a maktabatul almasajil haram da ke birnin makka ita maktaba tana wajen masajil haram ne masallacin madina yana da maktaba yana da labirari a cikin masallacin yake amma masallacin makka yana da labirari labirarin ba a cikin masallacin yake ba a cikin gari ake yi shi wani tafke ke ne to a nan na ga littafin na ga ƙur'ani haka a cikin kwalba babu ɗugo babu komai kamar yadda na baku labari sai ka tsaya ka kura ka to ta ina ma za ka fara yanzu mu samu misali guda nawa guda biyu nishurha da nishizuha da kuma haita lak haita lak wata sura yusuf qala ma'azallah inna rabbi ahsana mathwaya haita lak shi ba maganar lak ake magana ba maganar haita ake shi ya wai take a haita har ba ne guda nawa uku ha'un ka ce ha'un da dungu guda biyu kalura in ka lura gaba ɗaya su kowanne an mai dungu haka eh yanzu wanda ya karanta da ya'un sai ya sa ya'ya biyu a ƙasa wanda ya karanta da hamza sai ya sa alhamza a sama domin kirawoyi ne ɗaya biyu uku hudu biyar a wannan kalmar kira'a ta farko ihita lak ihita lak wanda ita ce kira'a ta nafi da ibn zakawan da ruwaya ta ibn zakawan kira'a ta biyu hitu lak kaga ha'un da kasra ga alhamza da sukun tarin kuma da dhamma qira'ata riwayata hisham na ibn fuka abin nan daga abdullahi bin amir ashami sai kuma ta uku hi talat Hawan da kasara alhamza da sukun ta'un da fata a ɗazu ta'un da dhamma ta uku ahaitu lak Hawan da fata yawun da sukun ta'un da dhamma kira ta biyar haita lak an zo gida ko to ka da aka rubuta an rubuta ne da ha'un da ɗugo da wannan kai ɗin guda biyu haka zai rubuta sabi suka rubuta isa imamu shatubi rahimahullah azza wa jalla da yake magana waɗannan kirawo'i guda biyar sai ya ce wa haita bi kasirin asulu kufi'in wa hamzuhu lisanin wa mu tali wa kulfu dala a ziyarar rika da yi an ce lamun kaza an ce dala duk harufan abaja da hawaza alfin ba'un har zuwa ya'un a shatubiya kowanne da aikin da yake shi dai aikin wawun shine ya raba wannan kira'a da wannan kira'a matatan qadiyati ka bil wawi faisala duk lokacin da bayani akan wannan kira'a ya kare sai an kawo maka wawun an gama da wannan an shiga wata kenan shine aikin wawun faisal me ya raba wannan kira'a da wannan kira'a sai dai wa rubba makanin karrar harfu qabla hal ma'arid wal amru laysa muhawwala mun lokacin da ma ba sai an sa wawun din ba dai al'amarin yana da sauki za a za ka gane arfi wal amr laysa muhawwala abun ba abun sai an yi da gaske nawa kenan kaga haita lak haita akwai kirayi guda nawa guda biyar wannan rubutun da aka kuma tita dauke su sai uf da ubangiji subhanahu wata'ala yake cewa wala taqul lahumu uffin wala tanharhuma wa qul ma qawlan karima wuri na farko kenan wuri na biyu uffin lakum wani ma ta'buduna min dunillah wuri na uku wallazi qala liwalidayhi uffin lakuma su kenan guda uku to su ya suke kaga uff alhamza ce kowannan tashin babu ma'ana da ake alhamza ba a sa wannan a sama ba ita kuma fa'u din ba a sa komai ba sa dugo ba gashi kuma akwai kira guda haka kira'a ta farko uffa fa'un da shadda da fata kadai uffa wala ta lahumu uff uffa wanda ita ce kira ta ibnu kathir da ibnu amir kira ta biyu uffin ta nafi'u da hafs kenan ko kira ta uku uffi kasara babu tanwin kira'a ta hudu abin nan su nan guda uku duk da cewa ina cewa kira ina cewa ruwaya akwai bambanci tsakanin kira'a da ruwaya wanda yake sai an zo sai na kira'at ake magana a kansu shi yasa imamu shatibi rahimahullah azza wa jalla da yake wannan maganar akan abin da ya shafi uffa sai ya ce wafa wafa uffi kulliha bi fatahin da na kuf'an wannan gun ala wafa uffi kulliha dukkan su da ke cikin qur'ani wurare guda uku kenan sai ya zayyano su abinda malam yake nuna mana wannan wannan rubutu na Usman bin Affan da aka yi ya dauki waɗannan kirawoyi gaba ɗayan su kwana ji da kyau ko قال واما الكلمه التي وردت على قراءتين او اكثر وتجريدها من النقط والشكل لا يجعلها محتمله لما ورد فيها من القراءات فلم وإنما كتبوها في بعض المصاحف برسم يدل على قراءة وفي بعضها برسم آخر يدل على القراءة الأخرى مع قوله تعالى وأوصى بها إبراهيم رسمت في بعض المصاحف بواوين قبل الصاد ووصى من غير ألف بينهما وفي بعضها بإثبات الألف بين الواوين وأن أن كل را أن كل را bayanin da muka kammala bambancin kira'a ta ɗaya da ta biyu shi ne dungu to wata babu dungu fa ba a bambance ta da dungu kun gane magana ta da kyau ai ga da wanda ya karanta fata bayyanu da wanda ya karanta fata sabbatu an bar wurin ne dungun ne wanda ya karanta fata bayyanu sai ya cire da sai ya cike da ta'un da ba'un da nunin wanda ya karanta fata sabbatu sai ya cike da ta'un da ba'un da sa'un kun gane ko to amma wa wasa biha ibrahim da wa ausa biha ibrahim wannan fa da wasari'u ila maghfirati min rabbikum da wasari'u ila maghfirati min rabbikum da karen suratul shamsi ah, fadam dama alaihim fala yakhafu uqbaha da wala yakhafu uqbaha in ka ji wani ya ce wala ya khafa uku ba zai ka kai kun lura da ke ku sai mana ce amma kalimatul lati warada a qira'ataini a aksar amma kalmomin da suke ɗauki kira'o'i guda biyu ko sama da biyu wa tajriduha min an-nuqati wa shakal amma dan an cire musu ɗugu dan an cire musu wasali la aluha muhtamalatan lima da fiha min al bai sawa ya zama da ta ɗauki fuska guda biyu ai ga waɗancan da aka cire dubu ya sa ta ɗauki fuska guda biyu eh hakan nan kuma fatalaka adamu min rabbi kalimatin to fatalaka adama min rabbi kalimatin wa adama fa nasiban in inji imam shatibi fatalaka adama min rabbi kalimatun kaga adama sai zama maf'ulun bihi kalimatun fa'il fatalaka adamu min rabbi kalimatin kalimat sai zama maf'ulin bi adam ya zama fa'il me bambancin su wasali da ba a sa wasali ba sai ya ɗauki duka kirawoyi guda biyu wa wa'adana Musa wa Musa bambancin su shine ne wasali domin alfin a sama yake alfuja ne ba alfi ne tsayayyen alfin da ake sa shi ba aluja ne da yake kullun kullun a sama to wasali yana bambance wannan da wannan to malam yake ce mana abinda cire dugu daya da cire wasali biyu baya bambance su ba kuna shi na da kyau ko wasari'u sari'u me bambance su wawu wawun ba shi da dugu balle ka ce ka cire ɗigo don mai dugu ne ya sa dugu ko mara dugu ya bashi ba dugu. ko ba la ya khafu uqbaha da fala ya khafu uqbaha me bambancin su sai mana yace amal kalimatul lati waradu ala qira'atayn aw akthar kalmomin da suke daukan qira'i biyu ko sama da haka wa tajridu min an-nuqati amma dan an cire musu dugu wa shakali da an cire wasali la yaj'alu mutamalatan lima warada fi amal qira'at bai sawa ta dauki qira'un da suke karkashin ta to anan falam yaktubuha bi rasmin wahidin fi jami'il masahib a dukkanin kwafe-kwafen da suka yi ba su kwafe shi a bai ɗaya ba a irin waɗannan kalmomi su zai bin sabit da suka zo ba su sanya rubutun ƙur'anin ya zama bai ɗaya a dukkanin ƙur'anan da suka rubuta ba ya suka yi wa inna ma fi fi ba'adul sun rubuta a wasu littafan kamar kwafi ɗaya biyu uku misali biyar rasmin dullu ala qira'a da rubutun da zai nuni zuwa ga wannan wa fi ba'dha bi rasmin akhar a wani kwabin kuma da wani rubutun misali ka ce sun rubuta ƙwar'anin guda bakwai sau kwafa sai suka sa guda uku fala ya hafi uku baha guda hudu wala ya hafi uku baha kun lura da kyau ko guda hudu wa sari'u ila magfiratin min rabbikum guda biyu sari'u ila magfiratin min rabbikum sai zama na dukkanin ƙur'anin in ka hada shi duka ya dauki dukkanin kira'o'in kuna na da ke ku in ka hada duka ya dauki dukkanin kira'o'in mala ya ce alal qira'at al don yi nuni ga wa fi ba'd bi rasmin ya yadullu alal qira'at al-ukhra na qawluhu ta'ala wa awsa biha ibrahim a wata kira'ar kenan kamar yadda imam shatibi bai faɗa ya ce ausa bi wassa kama atala ausa bi wassa ausa da wassa kama atala kafun da hamza ma'ana ibnu amir da nafi su suka karanta wa ausa biha ibrahim rusimat fi ba'd al masahif bi a wasu kwafi kwafi din sai aka rubuta wawun guda biyu wa wasa biha ibrahim saboda haka inda aka aika musu an aika musu da wawun guda nawa guda biyu saboda haka kenan qur'anin da khalifa ya aiko musu da shi yana dauke da wawun guda biyu wa fi ba'dha abin nan biwawai ne kabalar sad da wawon guda biyu kafin sadu min gairi alfin bayanahu ma ba tare da an sa alfin a tsakaninsu ba nan da an sa kaga wa wasa biha wa ausa biha wannan ya tabbatar da alfin a tsakiya sai ya zama na wa ausa biha wannan babu alfin sai ya zama wa wasa biha kenan duka dai akwai wawon guda biyu bambancin shin a haɗa suke da juna ko akwai wani abu tsakiya wa fi ya bi isbat al-alf bain al a wasu da tabbatar da alfin tsakanin wawan guda biyu misali kenan misali na daya misali na biyu wasari'u ila magfirati min rabbikum rusman fi ba'd al-masayib bi wawin qabl sin a wani kwabin an rubuta wawun kafin sinu wa fi ba'd ya bi hasl wa a wani kuma babu wawun wani sari'u ila magfirati min rabbikum kamar musafin madina kamar musafin birnin sham musafin madina babu wawo musafin sham babu wawo nisa imamu shafi ya ce wa kul sari ulawa wa kabalu kaman jala sari ulawa wa babu wawo kabalu kafin sinun kaman jala kamar yadda ka ganshi babu wawo kullu da ke ko hakan nan fada Allah ta'ala fa inna Allah huwa al-ghani na suratul hadid da Allah ta'ala yake cewa alladhina yabkhaluna wa ya'muruna an-nasa bil bukhl wa man yatawalla fa inna Allah huwa al-ghaniyyu al-hamid ko fa inna allaha al-ghaniyyu huwa al-ghaniyyu al a wata qira'ar a wata qira'ar fa inna allaha al-ghaniyyu al-hamid yace fa huwa al-ghani kutiba fi ba'd al wa da shari shi yasa imamu shatibi ya ce wa qul huwal ghaniyyu menin wa qul huwal ghaniyyu wa qul huwal ghaniyyu huwa hazif huwa kashari huwa din kashari amma haka nafi'u haka ibnu kasir abun nan abu aurul nafi'u abdullahi bin amir suka karanta wasalan wasala وإنما لم يكتب هذا النوع من الم... من الكلمات برسمين معا في مصحف abun أبن سني كوي بس ربط ون النوع نبي wanda yake wasali da ɗigo ba sa bambance su ba saboda haka a wannan bangare a wannan kwafi kwafi aka rubuta kaza a wannan bangare aka rubuta kaza khashiyata an yatawahama annal lafza nazala mukarraran dan kada a dauka lafazin ya sauka su biyu ɗaya kenan bi qira'atin wahida da qira'a guda daya walaysa kadhalika kuma ba haka bane bal huma qira'atan qira'o'i ne guda biyu mabambanta ma'ana mabambanta wurin lafazi ba wa mabambanta wurin ma'ana ba don kirayoyi guda biyu ba sa warware juna a kuma akwai ƙa'idoji na tafsiri a babin kira'at amma da yau kira'at ake ba wai tafsiri ko kawai da tafsiri ake yi ba nazalar lafzu fi ihdahu ma bi wajhin lafazi ya sauka a ɗaya daga cikin su da wata fuskar wa filsani ya bi wajhin akhara a ɗaya fuskar kuma da wani fuska na daban min ghairi takrarin fi wahid minhuma ba tare da an maimaita a ɗaya daga cikin su ba ɗaya kenan to me yasa ba za ka ce ba da aka rubuta wa wasa biya a sama me yasa ba a ɗauko sako ƙasa an yi hashiya ba an rubuta wa ausa biha eh sai mana ya ce wa kazalika lam yaktubu hadhihi kalimat bi rasmaini ahadihima fil asli wa sani fil hashiya ita hakan nan ba su rubuta wannan musafin da ruwaya guda biyu ba da rubutu biyu ba ɗaya na sama ɗaya na ƙasa ba ɗaya na hashiya ba saboda me li'alla yi tawahama domin kada a yi tsammanin anna saniya rubutu na biyu da ke ƙasa ta lil awwal yana gyara rubutun farko ne da ke sama kullum da ke ko kar a yi tsammanin haka shi sa sai ba a kawo shi a ƙasa ba wa annal awwala khata'un kada a ɗauka cewar na farkon nan kuskure ne sai ka ashe kenan aikin da aka yi ba karamin aiki ba babban aiki Allah ta'ala ya saka musu da alkhairi waɗanda suke wannan aiki Allah ya saka musu da alkhairi ya saka musu da mafi girman abin da Allah ta'ala yake saka mu bayansa da suke ma littafinsa hidima da shi kuma Allah ta'ala ya sanya mu cikin waɗanda suke bin gurabun su da ihsani subhanakallahumma bihamdik ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilayk